ranar biyar ga watan oktoban kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta hannun hukumar kula da al'adu da inganta ilimi unesco ta keɓe a matsayin ranar malamai ta duniya wannan rana dai an keɓe shi ne domin tunawa da rawar da malamai ke takawa wajen bayar da ilimi da kuma ci gaban al'umma a duniya taken bikin da madadai shine daraja malamai da kuma inganta matsayinsu a tsakanin al'umma abin da kuma tun ba yau ba malaman ke kuka da rashinsa wanda kuma ya sa ba a ɗaukan aikin malanta da wani daraja bikin na bana dai ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatoci da kungiyoyin sa kai da ke neman ganin an samar da ilimi ga al'ummar duniya kafin nan da shekara ta 2030 kamar da wani kudirin majalisar ɗinkin duniya ya zartar to ko ina matsayin malami a najeriya tambayar kenan da na yi wa malam muhammad sani wani tsohon malami a najeriya gaskiya malamin najeriya zan iya cewa nasararsa mai sauƙi ce ma'ana babu ita sosai saboda mai saboda tafiyar da muka yi zuwa yanzu ne malamin najeriya ya taɓarɓare za ka dai ka tarar da malami na najeriya bai san me yake ba me bai san me yake ba saboda me saboda ba malanta ce a gabansa ba sau da yawa dai ana ganin aikin malanta a matsayin wani aiki ne da ba shi da daraja a tsakanin al'umma wannan nema ma ya sa na tambayi wani da ya karanta malanta a makarantar koyar da malanta ta ƙasa anya kuwa yana sha'awar wannan aiki na malanta ai na karanci malanta kam saboda ina da sha'awar in koyar saboda na ga abubuwa masu mahimmanci a cikin koyarwa saboda ko ba komi kai kanka karin ilimi ne a gare ka ka samu karin ilimi sannan kuma ka samar da wani to wannan yana da matukai mahimmanci ga dukkan dan adam to yanzu na san dai baka samu aiki ba na koyarwa in ka samu za ka yi ko in ka samu wani za ka bar malanta in na samu zan yi kuma abu ne wanda ya kamata ya zamo shi aka yi haɓakawa sama da kowane aiki ni a nawa ganin sau da yawa dai iyaye na ɗora laifin rabarbarewar ilimi ne akan manyan jami'an gwamnati da ke yin biris da harkokin ilimi da da karkata zuwa ga makarantu masu zaman kansu kamar da yadda malam abubakar muhammad ke shaida mani Ah, malamai suna iyakacin ƙoƙarinsu amma an ce hannu ɗaya baya ɗaukan ɗaki mu iyaye muna da laifi ɓangaren gwamnati ita ce uwa uba gwamnati ta yi burus da waɗannan abubuwa da ke faruwa baban ya jibrin murai amurka daga lagos